Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Usman Maniya a can nan ba bakwai janya Adamu akwatin gidan waya 5,519 a can Ikeja Lagos. To. shi kuma ya ce wai yana so ne ka mishi bayanin akan <laughs> wai to allah ina fatan dai zan ka fahimci wai wai shin wani irin abinci ne ke ba da ruwan jiki kuma wani iri ne ke ba da jini ka fahimci tambayar eh na fahimta to ai a cikin jikin ɗan adam ba bambanci hajiya to domin ai wurin bakwai bisa goma ko takwas bisa goma jikin ɗan adam ai ruwa ne To saboda haka ba ba abincin da yake ba a jiki ruwa kenan. Eh to shi yasa duk jinin ma a yawancin shi ruwa ne hajiya. Jinin to shi yasa yawanci a akan so mutum ya rinka shan abin da ke kara mutum ruwa shine mutum dole ya rinka shan ruwa sosai. To. Yasa ake son mutum ya sha kaman kofi bakwai zuwa takwas a rana. To. Na ruwa. eh to in kana shan wannan to bayan wannan kuma akwai abubuwan da ke gina shi jinin cikin jikin dan adam eh, abubuwan da muke ci kayayyakin abinci kenan eh, kayayyakin abinci suke gina jinin sosai amma ƙarin ruwan jikin mutum in dai kana shan ruwa kuma abubuwan da ke da ruwa wadansu abubuwan da muke ci a yawanci suna da ruwa an ka sha kamar su su abarba ne su su lemun zaki na har da su kamar kankana haka eh kankana duk suna da ruwa to eh, eh saboda haka duk abin da muke ci akwai ruwa a ciki ai To ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Usman. To sai kuma wasiƙar Lami matar janar sakatare Muhammad Ahmed Usman a tungan makeri akwatin gidan waya 95 a can kagara jihar Niger. To. To, an state ɗinmu ne yau. Eh, ta ce wai me yasa ne idan mace mai shayar da jariri nunan take kumbura wai su sutu-sutu idan jaririnta yana zazzabi. eh to abin da ke hawa kin san yawanci in na da zazzabi bai shan nonon sosai To. kuma kowane lokaci nonon na saukowa ne. Domin a yanda Allah halittar Allah yake shi da inda mace kuma da tana ta ciki kafin ta haihu ai sai ga nonon ya so girma domin da Allah ya yi akwai wani abu da ake yake ta kwakwalwa kuma ta yadda ke binta jikin dan adam yadda lokacin sai nono ya rinka sauka to kowane lokaci yaro yana aka yafi yaron to nonon nan in bai sha sosai nonon na ta saukowa wato ruwan nonon na karuwa kenan eh yana karuwa to kamar nan ma wani lokacin wannan ya faru ai akwai wani kamar famfo da ke ɗiban nonon a nan kasashen wato sai ta je ta rage ruwan nonon sai ta rage wanshi, eh To shi yasa kenan sai a ga kamar nonon ya kumbura. Eh kamar ya kumbura. Eh, to in dai wannan in dai tana da wannan ya kamata ya amfani da irin wannan zai rage girman kuma yaron a tun ya so ma sauki so ma shan nono wannan kumburin zai sai da in ko da yaro na shan hadda haka nono na da kumburi to ya kamata ya saurari ta wani likita akwai lalura. akwai cuta kenan. Eh, eh akwai lalura kuma. aka je aka duba cikin ikon Allah za a ba ta amma eh aka yi sa'a za a gane abin da ke faruwa ba dai sankara ba ne ko ba sankara ba ne wannan lokacin to ina fatan malama lami tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata to ita kuma rakiya matar shugaba adamu dan dilimi jibo ɗorawa a ƙarama akwatin gidan waya 756 bukurcen Jos Jihar Plateau. Ta ce wani lokaci idan ta zauna in ta tashi tsaye sai ta rika jin jiri. To, wai shin take son ta sani karancin jini ne yake sa ta jirin nan ko kuma menene ke damanta? to a kodansu mutane ba karancin jini ba ne a kodansu yadda allah ya dan adam in ka tashi kisa yadda jinin mutum yake yadda yake bugawa eh, eh. to in ka tashi to akwai wani abu na halitta da ke gyara yadda jinin yake yadda jininka yadda karfin shi yake yadda yake komai daidai yake amma akwai wasu mutane in suka canza ɗin jinin bai bugawa yadda ya kamata sai ga mutum ne ya so mu jinjiri dole ya zauna to in dai wannan na faruwa hmm. abinda za ta yi in dai za ta tashi kada ta tashi ga baki da cap ta tashi in tana kwance ta zauna tukunna wato ta tashi a hankali a hankali in ta tashi ta zauna ta dan tsaya kaɗan sannan sai ta miƙe to in ta wannan yawanci komai yakan yi daidai amma akwai ɗansu mutane ko da komai suka yi in suka tashi za suna ganin jiri to wannan akwai magani da za a basu wanda zai zai rage zai gyara karfin jinin yadda zai tsaya sosai yadda ba za ta ɗan ta tashi ɗin ba za ta rika jin jiri ba amma yawanci in dai mutum ya wannan ya tashi kamar yawanci waɗansu mutane suka tashi da safe da sun tashi tsab gaba baki da sai su rinka jin jini amma suka tashi suka zauna a gefen gado kamar su ɗan minti kaɗan sannan sai su tashi gaba baki da to wannan yawancin su ba ba abin da ke damun sun haka To yana taimakawa ke. Yana taimaka musu kwarai da gaske haka. To malama rakiya ta sake wata tambaya. ta ce waɗanne irin kayayyakin abinci ne za ta ci domin ta samu rukunin vitamin a a to na a din nan kamar irin su akwai abubuwa kamar su ganyen alayyahu su irin karot da sauransu da ci waɗanne yana taimaka zai ba ta wannan rukunan. to eh, karas masu karas eh. kenan da kawai ganye ko akwai wasu kuma eh ganye da kuma akwai yawanci ganye da muke ci irin masu shuɗin Wato masu launin kore ko? Kore kore haka ko jajjaye jajjaye haka yawancin suna da suna da wannan. Kamar su zo galarama ta fasa. Eh, eh mutane ce yana taimaka za ka same su eh hajiya. To. Eh. To shi kuma Malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan? irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai sage da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to likita kai batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci eh. akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi kenan sai kuma gobe To, a matsayinka na likita, misali a matsayinka na likita wace shahara za ka bayar, ne fi muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci. To duk suna da muhimmanci ya hajiya. Don na farko in ka tayi da safe dole ke brush kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai mutane haka. Eh. In kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwan cututtuka abin da suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya yi, eh, ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki wani lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka wani lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da buroshin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na ko da ci da na bani abin na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da dare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da haƙori da sauransu kasan galibi a nan eh, za ka ga cewa kamar ko a ce a ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan eh ana yi nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da wanda za su yana amma nan yawanci ana ba mutane shara kowane wata shi da ka je a duba domin lokaci za ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa To a saboda haka ga waɗanda suke da halin zuwa gun likitan ƙuri ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wace shawara za ka basu a Najeriya ɗin tunda akwai waɗanda suke da halin yi ɗan amma kuma ba sa yi. In da mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da wasawaki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi. To in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita kafin mu salama da masu sauraron mu ina ganin muna da sauran lokaci bari mu ansa wannan tambayar da muka samu ko kuma tambayoyi da muka samu daga wajen Ibrahim Wargami Gangalawai a karamar hukumar Darajo can jihar Bauchi Najeriya. To likita ya yi tambayoyi ne guda biyu wasu cututtuka. Da farko ya ce wai akwai wata jinya wadda ake cewa jinyar zare. sai kuma wata da ake cewa jinyar foda likita ka fahimci wannan kowace irin cuta a waɗannan cututtuka ma hajiya ni da ban fahimci waɗannan ba abinda zan ce malamin shi ne sha kamar ya sake rubuto <laughs> ban ba ina mana waɗannan to malam ibrahim wangami a gangalawe muna fatan kana kusa kuma kana sauraron mu a daidai wannan lokaci tun da galibi ka san cewa wasu wuraren akwai yadda suke faɗin wasu cututtukan wasu wuraren kuma na, na tabbata in dai ka mana bayanin kowace irin cuta ce likita zai baka ansa. Eh To saboda haka muna fatan za ka sake rubuto mana in ma baka bayyana mana sunan cutar cutar ba in ka mana bayanin yadda take kila a dace likita ka bada ansa ko? Eh in dai bayyana mana yadda cutar take zamu insha Allah ma iya bayyana masa abin da ke kawo ta ai. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke nasau in je babu mai hoshi da ke a san da ke aka ce duniya ana ta wani